السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da wannan safiya ta asabar safiyar uku ne ko biyu uku ko na? uku ga watan goma sha ɗaya akwai kuskure da muka yi jiya kenan muka ce ɗaya ko jiya ne biyu yau uku ga watan goma sha ɗaya hijiriya mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muna cikin masjid nurul islam inda muke daukan darasi a cikin littafin sharhul aqidatul wasitiyya wanda shekul islam ibn taymiya ya wallafa mattaninsa shi kuma al-usaimin rahimahumullah shi kuma ya yi masa sharha Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da su a jannatin firdausi da rahmarsa idan ba mantawa na yi ba dai ina ganin mu kwana daidai inda malam yake sifanta mana ya ce falhasilu an na kula inna alam alwarida fi kitabin lahi yuri dubi ma'ana alhaƙiƙe wa man fassara ha bi alim faƙad aqta'a min haisul ma'ana wa min haisul luka al'arabiya za mu tashi wa dalilu wasu tsani ko to dalilin wannan sifantawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta kansa da ita akan cewa asidku shi maganarsa tana kwalliya da gaskiya. Ƙauluhu ta'ala dalili shine wa man asdaku minallahi ƙilan wa ya fi Allah gaskiyar magana ai babu wanda ya fi Allah gaskiyar magana sannan la'ada asdaqu minhu wasidqu mutabaqatul kalami lil waqi' domin ita gaskiya abinda ake cewa gaskiya shine mutabaqatul kalami lil maganar da kai ta dace da abinda ya afku abu kaza jiya ga yanda aka yi shi ga yanda aka yi shi ya dace da abun da ka faɗi to shi ake ce masa gaskiya aka siku shine maganar ka ta saba da abun da aka yi ko ya faru to shi ake cewa ƙarya to babu wanda zai baka labari ya tafi daidai da yanda abu ya abu sai Allah subhanahu wa ta'ala yanzu idan da za a yi wani abu a garin nan na ban mamaki ko na ban tsoro ko na ban sha'awa idan ka samu majalisa goma ka zauna ka ce ina so a bar labarin yadda abin ya faru to sai an samu khilafa takwas eh da ƙyar za a samu duk an yi ittifaki labarin ya zama iri ɗaya to ashe waman asdaqu minallahi hadithan waman asdaqu minallahi qilan wake da gaskiyar magana kamar Allah ai babu mutumin da yake gaya maka magana ta zama gaskiya kamar Allah don me domin kyan gaskiya kyan magana ta dace da abin da ya faru Shi shine ake ce masa gaskiya wasidqu mutabaqatul kalami lima alil waqi wala shai'a. من الكلام يطابق الواقع كما يطابقه كلام الله سبحانه وتعالى باب أبندا ذاك سامو إن يفرت فرتي يداتي دا أبندا يأبكو كما الله سبحانه وتعالى فكل ما أخبر الله به duk abinda Allah ya bada labari da shi fa huwa sidqun to wannan abun zakatar da haka yake gaskiya ne bal asdaqu min kulli qawli ba wai fa huwa sirkum bal a akai asdaq shi yafi zama gaskiya in ma an samu wani ya faɗa ya dace to na Allah ya fi asdaqu wa dalilu wasfu thalith dalili da ya sa aka sifanta Allah ko Allah ya sifanta kansa da wannan sifa ta uku albayanu wal fasahatu Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa bayani mai gamsarwa kuma maganarsa ta fi yin kwalliya da fasaha fiye da ta kowa shi yasa yace wa man asdaqu minallahi hadithan wane ne taɗinsa ya fi zama gaskiya wa husnu hadisihi ya manu husnu lafzi wal ma'anawi kyan zance na Allah subhanahu wa ta'ala ya tattaro abu biyu, kyakkyawa ne a lafazi, kyakkyawa ne a ma'ana. Akwai ihisani a lafazin maganar Allah, sannan abun nan akwai ihisani a ma'anar da take kumce. cikin maganar Allah shi ya sa ya ce ya tattaro wayannan abubuwa guda biyu allafzi wal ma'anawi idan aka baka ma'anar za ka tarar da ma'anar tana gamsarwa sannan kuma lafazin in ana karanta shi ko baka san ma'ana ba zai gamsar da kai wani arne ne aka ana cikin mota direban ya sa kira'ar malam yahuza na bauchi ana ta yi ana ta yi ya ce kai waƙan nan ba kiɗa amma tana da daɗi e wai waƙar ba kiɗa amma akwai daɗi to ai lafazin ma ya inganta to sai an inganta shi domin wanda yake lafazin Allah ne subhanahu wa ta'ala dole ka ji daɗi ko ka ce ba ka so ko ba ka so ka san dai yana da daɗi ƙura'ani ba ƙura'ani ne fa masaninsa ya fi jin daɗinsa wanda da ya kamata in kana yi shi ya ji to ai wannan abin da na sani ne a'a sai ya ji daɗi fiye sai ya gama kamar wani sabo ake karantawa kuma musamman ma idan aka samu wanda yake da sauti kuma da sanin ƙa'ida in yana yi to wanda yake da sanin ƙa'idar ƙura'anin in ya ji zai ji ƙura'anin ya sake shiga ransa hmm. sai ya ji kamar ma ko bai iya ne shi wanda kuma shi ma in yana yi din haka wani zai ji wannan sai ƙur'ani baya ƙosar da mutane a karanta shi yau a karanta shi kullum karantawa ake amma ba a ƙoshi da shi ba babu wata waka ko wata jumla da za ka sa ka sa ka maimaita ka sa bai ishe ka ba sai ƙur'ani ƙur'ani yawan maimaita shi baya ƙosar da mutane saboda me akwai ihsani a lafazinsa sannan kuma ma'anoninsa idan aka zo ana gaya ma za ka ji har yanzu dai kana ta ƙara gamsuwa kai fa malami ne ne wanda ya san fannoni ka san ƙura'anin ka san fassararsa ka bincika tafsirai kala-kala idan wani ya zo ya samu wata ayar ya rinka yi mata ficin ficin ficin ficin ficin sai ka ji kuma haka ɗin ne yanzu kamar mai sharhan nan in ka ɗau tafsirinsa sai ya baka mamaki kalma in ya ɗauke ta ya rinka bayani ya rinka lissafi ya rinka kwatance sai ya fito da ma'anarta ta ƙararraga ta nan wannan bawan Allah Allah ya bashi basira da fasaha bayan ilimin da Allah ya bashi duk littafin da yake ya ɗauka yana fassarawa sai ya baka mamaki to haka alkur'ani lafussansa da ma'anoninsa duk kumshe suke da isani wa dalilu alwasfin rabin dalilin da yasa ya sifanta kansa da wannan sifa ta hudu salamatul qasdi wal irada yanzu idan mai magana yana magana ta yiwu ya kuskure a abin da yake nufi gashi dai ya faɗi wani abu sabanin manufarsa to Allah ba haka yake ba Allah baya faɗin abu ya ah, ba haka nake nufi ba akwai salamatul qasdi manufarsa tana da kubuta daga irin wannan matsalar maganar Allah ba ta samun matsala sam ko da yaushe ita kubutatta ce tana tafiya daidai da manufar da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da ita hakanan irada alƙasduwal wal irada shay'un wahid manufa ta ubangiji ba ta samun matsala kamar yadda ya ce yubayyinu Allah lakum an ta zillu. a yana bayyana muku ne don kada ku ɓace to idan har zai samu matsala a manufa ya ba ku lafazin da ba shi ne manufa ba ai za a bata to amma abin da ya gaya muku shi ɗin ne manufarsa don haka ku bi in kuma kuka kaucewa abin da ya faɗi kuka ce amma fa ba haka Allah yake nufi ba kamar wanda idan ace an ce yadullah sai su ce a'a ba haka yake nufi ba to kenan su sun ƙaddara wa Allah samun matsala a manufa ya furta abun da ba shi yake nufi a manufarsa ba to Allah ba haka yake ba duk abin da ya faɗa shi ne yake nufi sai dai in baka gane manufa ko ma'ana ta wannan hadisin ko kuma an karkatar da kai ta hanyar wata karantaswa. yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum Allah yana nufi kaga nufi yuridu Allah li yubayyana lakum dan ya bayyana muku manufofin da ya sa ya halicce ku ya bayyana muku abinda da yake nufi da halittarku ya bayyana muku tsarin da yake nufi ku bauta masa da shi wa ya hadiyakum ya shirye ku sunan alladhina min qablikum tafarkin wa'inda suka gabace ku <clears throat> hanyar waɗanda suka gabata tun daga kan annabawa bayin Allah managarta suna kan hanyar tauhidi <clears throat> don haka ake so a ɗora ku akan wannan hanyar don me an tadillu don kada ku ɓace duddun mutumin da ya kauce wa wannan hanya ta tauhidi a matsayin ɓatacce yake don ya zama mushiriki wanda yake mai dawwama a wuta Allah ya kare mu shi ne manufar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala yake aiko manzanni don su nuna wa mutane hanya ta gari fajitama fi Al-Ausafil arba'a waɗannan sifofi guda huɗu sun tattara a cikin maganar Allah subhanahu ta'ala allati tujibu qubulil kabri wanda suke wajabta wa mutum karɓar wannan labari da ya ji wato sifofi ɗaya biyu uku har hudu Allah ya sifanta kansa da su ma'ana ya sifanta maganarsa da su maganar Allah tana ɗauke da waɗannan sifofi guda hudu saboda ne su ɗin ne idan suka haɗu sai ya zama wajibi ne mai shauraron maganar ya karbi wannan labarin da ake bashi don duwanda maganarsa ta tara irin waɗannan sifofi har hudu to lalle ne a karbi maganarsa kuma babu wanda furucinsa zai dace da irin waɗannan sifofi sai Allah subhanahu wa ta'ala dole a samu wani lokaci an samu matsala labarin ya, wato da ya bada bai dace da yanda ya afku ba ko a samu ragi ko a samu ƙari hakanan yanda zai faɗi abu ya zama shine ne manufarsa idan ba shi ɗin ba ne wataran za ka faɗi magana ka wuce ba ka sani ba ka kuskure abun da kake nufi sai in an faɗa sai ka ce a'a ba haka nake nufi ba ai na so in ce kaza ne baki na sai ya kubuce ya ce kaza da yawa haka takan faru da yawa mukan shaurari malamai suna wa'azi sai bakin sai faɗi wani abu kuma Allah bai sa ya fahimta ba wani na kusa da shi bai fahimta ba sai kana shauraro sai ka ji to shi ba haka yake nufi ba bakinsa ya faɗi wani abu amma ba shi ne manufarsa ba ba haka ya so ya faɗi ba to amma Allah baya haka ba ta samu shi wa idza kana kadhalik idan har ya zan haka fa innahu yajibu lalle ne ya zan wajibi an naqbila kalamahu mu karbi maganar Allah alama huwa alaihi a yanda yake <clears throat> <clears throat> maganar Allah idan ta zo mana mu karɓe ta a yanda ta zo mana kar mu ce za mu canja mata manufa maganarsa ba ta sabawa da manufarsa wa Allah ya na shakkun kada ma ko kokonto ya shige mu ya riske mu kada mu ji shakka ko kokonto fi madalulihi cikin abin da waɗannan kalamomi na Allah suke nuni a kai, mu'amunci. Li'an Allah domin shi Allah lam ya takallam bi hadal kalam, li'ajali idlalil khalqi bai yi wannan magana don kawai ya batar da mutane ba, don ya shiryar da su. To ya za a yi kuma ya faɗi abu amma sai ka zo ka ce mana ba haka yake nufi ba in kun faɗi haka kun halaka ya zai Allah zai dunkulo halaka ya sauƙar mana kuma haka sai wani mutum ya zo ya gyara wa Allah da zai yiwu ba don haka maganar Allah wajibinmu ne mu karɓe ta yadda ta zo lam ya takallam biha bai furta ta ba illa liyadiyana sai don ya shiryar da mu a me zai shirya da mu sunan allazina min qablina ko man sabaqana sunan allazina man sabaqana don ya dora mu akan hanyar waɗanda suka riga mu bayin Allah waɗanda suka rayu akan tauhidi shi yasa a wannan aya ce li bayyana lakum wa yahdiyakum sunan allazina min qablikum ay sunan allazina min من al-anbiya'i والصالحين mursalina was salihina wa wannan ita ce manufa ta Allah subhanahu wa ta'ala annabawa manzanni salihan bayi managarta waɗanda suka rayu akan tauhidi ana so a ɗora ku akan irin wannan hanya don haka in ku har muka ce Allah ya kuskure manufa a nan to lalle mun samu babban kuskure mu kuma yana iya kai mutum ga bari musulunci Allah ya kare bal bayyana lahu ya yaka ne don ya bayyana musu wa ya hadiyahu ya shirye su ba don ya halakar da su ba wa sadru kalamin lahi an nafsihi au an gairi. shin idan aka maka tambaya shin asalin maganar Allah kan daga wani ya samo ta ko ku a an nafsihi daga zatinsa take wannan tambaya wace amsa za ka bada wasadara kalamullahi an nafsihi au an gairihi an nafsihi ba wai shi ya jiyo daga wani ba ba wani yake ba shi labari ya ba ku ba balle a ce ba haka aka ce ya ce ba sannan a wato an gairihi an alamin ƙa'ilina an alamin ƙa'ilina daga wanda ya fi dukkan wa'yanda suke magana a alam wanda ya fi sani don haka maganar Allah ta tusgo daga zatinsa ba daga waninsa ba kenan magana ce an alalil ƙa'ilina magana ce daga Allah mafifici daga dukkan masu furta magana to ta Allah ita tafi maganar Allah ita ce sama wala yumkinu bai yiwuwa an yi a tarihi a kilahu sidq babu yanda za a yi sabanin gaskiya ya bijiro wa maganar Allah ma'ana babu yanda za a ce maganar Allah a nan ta samu matsala ba haka ne la ya tarihi khilaful haq sabanin gaskiya bai bijiro wa maganar Allah amma kowaye yake magana wata rana sai ya faɗi wani abu sabanin gaskiya wala yunkinu an yakuna kalaman ayyan kuma ba zai yi magana ba mara fasaha ita ce ayyan din mara fasaha ghairu fasih wanda ba fasaha ciki yayi magana a ce kai wannan maganar ai wannan barancin fa Allah subhanahu wa ta'ala baya irin wannan. Wa kalamullahi lawin tama'atil insu wal jin ala an yi bi mithlihi don ita maganar Allah idan da aljanu da mutane da aljanu gaba ɗaya za a taru a taimaka wa juna da fasaha akan so ake a yi irin yadda Allah yake magana malam yace ce ba za su iya ba babu wanda zai iya faizajta ma'at hazihil umur al'arba malam ya ce waɗannan al'amurra in sun haɗu fil kalami cikin zance wajaba alal muqatabil qubul wajibi ne wanda ake masa maganar ya karɓa bima dalla alaihi saboda nunin da maganar take yi gaskiya ne lalle ne in har taɗi ya tattaro waɗannan sifofi guda hudu to karka ƙaryata taɗi gaskiya ne misalu zalika ƙauluhu ta'ala mukhatiban iblis misalin da zai zan kawo in ji malam Allah ya yi magana da iblis ya ce ma mana aka me ya hane ka an tasjuda da baka yi sujuda ba me ya hana ka yin sujuda lima khalaqatu ga abinda na halitta biya dai da hannuna Kala qailun fi hadhihi al-aya me shurutu yace isbatul yadaini lillahi azza wa jalla ya bihima man sha'a ko? fanusbituhuma wato mai magana akan waɗanda suke da surutai da ba su da asali sai yana don kwafe su yana musu kashedi yake cewa lallai wannan aya ta nuna mana isbatu ya daini lillahi tabbatar da hannaye guda biyu ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne azza wa jalla ya khuluqu bihima man sha'a yana halitta wanda ya so da su fanusbituhuma mu kuma mu tabbatar da su li'anna kalam Allah domin maganar Allah azza wa jalla sadirun an ilmin wa sidkin ta samo asali ne daga sani Allah ya san zatinsa mu ba mu sani ba wa sidkin kuma lullube take da gaskiya wa kalamuhu ahsanul kalami wa afsahu sannan maganar Allah ita tafi kyautatuwa ga dukkanin zance ita kuma tafi fasaha wa abiyan ko wa sannan ita tafi bayyana abu filla-filla yanda bayansa za su gane ƙura'ani Allah ya sauƙaƙe shi sama da kowane littafi saboda bayin Allah su kiyaye shi shi yasa yace yassarnal qur'ana lidhikr mun sauƙaƙe ƙur'ani don a wa'azantu ya zamanto yana tunataswa idan da ba ya da sauƙi zai ba da wahala ƙwarai sannan ga shi da saurin kiyaye za ka kiyaye shi da wuri ka haddace sama da wani littafi yanzu idan aka ce ka je ka haddace sharhul aqidatul wasidiyya an baka shekara shida so ake ka zo ka karanto shi tartar tartar wannan littafi kai kuma ka je ka haddato mana izu 60 tu an baku shekara shida ban yi tsammanin wannan zai riga ba eh wancan mai ƙura'anin zai riga ka haddacewa don shi Allah ya sauƙaƙe shi don me don a tunatar a wa'azantar wannan kuma bayani yake yi a kan abin da ƙura'anin ya zo da shi tunda bayanin ba zai zo da usulubi irin yanda Allah ya zo da nasa usulubin ba usulubi na ubangiji zai fi sauƙin karbuwa a kwakwalwar ɗan adam zuciya za ta fi karɓarsa sama da usulubin wani haka kuma idan ka tar da tabiri na wani sai aka baka hadisi sai aka ce ka je ka haddace da wannan tabir din da wannan da kuma hadisi kafin ka haddace wannan mai hadisi ya haddace saboda usulubin da manzon Allah yake magana da shi ya bambanta da naka don shi shi ne na biyun ƙura'ani yanzu akwai wanda sun haddace buharin nan da shauransu a ka ba wai irinmu ne ragwage ba eh hadisi wani zai zo ya zauna maka in ka tsare shi zai kawo maka dubu bai bata ba kuma da isnadi da komi eh? Eh? ya fi wuya kuma a nan ne aikin yake ma ma'ana su a gunsu amma su sun hutar da mu ai an yi wasu dama don kawai su yi wa wasu hidima mu gashi dauka za mu yi kawai sun riga sun yi komi an yi kowa da hadisi an futar an ce wannan yana da illa wannan bai da illa baka da matsala ta wannan an an an da ake kawowa don a gane mai illa ana an'anta ana tafiya daga an ce an kula ce kai matsala gare shi wannan kar ku yadda in dai shi ya kawo labarin ku aje shi ma kawai wannan ba a karɓar maganar sa ai kaga an samu matsala sai dai in an samu wani armadadin sa yace to amma ai wane ma ya faɗi maganar ce to ya ce albarkar wani sahihul li ghairihi ya inganta dalilin labarin wani yanzu in wani makaryaci ya zo ba mu labari ce kaga labarin nan aje shi tuko tukuna ka san wane fa da zarbabiya yale maganan nan tukun sai can sai aka samu wani sika ya zo sai ya faɗi yadda ya faɗi ya ce to maganan nan ta tabbata ba za a ce a ah, maganan nan ba za mu karbe ta batun da mun ji ta gunwa ne a'a don katar da hadisi wani ya toshe shi a ciki kuma an zo an ɗiga masa x an ce yana da matsala to yin wani mai ingantacce mai good ya zo sai ka ce to ya yi sa'a maganarsa ta karbu dalilin shaidarwa ne shi yasa kake jin sadisi sai an illanta shi sai a ce amma lahu shawahi amma yana da shaidu da za su sa a yi amfani da shi dalilin wa'incan to kaga hadisi yana da usulubi mai kyau sama da usulubin duk wani mai magana saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake maganar shine afsahul khalqi ba'da Allah shi ya fi kowa fasaha bayan Allah subhanahu wa ta'ala. To, duk maganar da ta tattaro waɗannan sifofi guda hudu lallai a karbi wannan magana. A ina muke tari. A ƙasa sosai ne? hannun da to muna daidai inda ƙala ƙa'ilun ko mai magana ya fada fi hazi al-ayati isbatu ya daini lilla, tabbatar da hannaye ga Allah azza wa jalla ya khluqu bihi ma man yasha <clears throat> man sha yana yin halittar wanda ya so bihi ma da su fanusbituhuma don haka mu tabbatar da su li anna kalam Allah domin maganar Allah azza wa jalla sadirun an ilmi ta samo asali ne daga ilimi Wasidkin da kuma gaskiya wa kalamuhu ahsanul kalam magana sai ta tafi kowace magana kyawu wa afsahahu wa bayyanahu kuma ita tafi fasaha ita tafi bayyana wala yumkinu Allah ya kuna lahu yadani bai yiwuwa a ce bai da hannaye lakin arada minan nasi an ya ataqidu zalika fihi sannan kuma ya turo wa mutane ya ce su gudurta haka ba zai yiwu ba in har da bai da su da ba zai ce yana da su ba walau faraba hadha lakana muktabahu annal ƙura'ana balal idan da har hakan da kake faɗi kai ya tabbata da sai ya zama shi alkur'ani ashe kenan abin da ya tattaro bata ne don yana gaya mana abin da ba shi ba babu abu kuma ya ce mana akwai to Allah subhanahu wa ta'ala kuma baya irin wannan taɗi alkur'ani shiriya ce gaba ɗaya babu bata a game da alkur'ani kuma babu wata kalami wani kalami da zai zo ya saba da manufa tafiya yake yi da manufarsa Allah subhanahu wa ta'ala a haisu ja zanga wajen bane ba haisu ja'an ba idon ne bai gagun ba haisu ja'a bi wasfillahi bima laysa fihi ta yanda in har ya zo bi wasfillahi qur'ani ya zo da sifanta wadda yayi wa Allah bima laysa fihi ya sifanta Allah da abun babu da bai zama bata ba eh sai wani ya zo ya mana Allah mai halitta sai muka yadda Allah shi ke da halitta sai wani ya zo ya ce a'a ba ba haka ake nufi ba mai halittan a'a shi dai Allah yana arzita halittan ne amma ba shi ne ke da halittar ba halitta haka kawai ta faru E? kenan wancan da ya dora mu akan wancan in dai har maganar na biyu dinnan gaskiya ne wancan ya dora mu akan muguwar fassara kenan mm. ko to ƙur'ani ya zo ya ce mana Allah yana faɗa yana da hannaye sai wani malami ya zo ya ce a Allah ba a sifanta shi da hannaye ai in aka faɗi haka kamar ya zama mutum kenan sai muka ce o oh, haka ne fa haka ne fa yanzu ƙur'ani ya yi ƙarya kenan bal iya zubilla. wannan ya fi gaskiya Allah ya faɗi abun da ba daidai ba kenan sai dai wannan shi ne ya san daidai Shi ne abin da yake nufi ana to Allah ya kare mu don haka abin da duk kaga ƙura'ani ya faɗi to akwai shi game da sifofin Allah subhanahu ta'ala. don shi Allah ya fi kowa sanin kansa shi ya san zatinsa fiye da yadda duk wani mai ilimi zai san zatin Allah bai san shi ba sai da Allah ya sanar don komi za mu ce Allah yana da shi sai in shi ya faɗa ko kuma annabinsa wanda ya aiko mana a matsayin manzo ya zo ya faɗa mana to a nan ne za mu yadda amma duk maganar da za ta zo sabanin ta Allah sabanin ta manzon da aka aiko mana to fa ba gaskiya ba ce matukar ta saba da ta Allah ta saba da ta manzon da aka aiko mana wa haza mumtani'un wannan kuma ba zai yiwu ba Allah ya faɗi abu kuma ba shi ba ne sai wani ya zo ya ce ga yadda abun yake fa'iza kana kazalika idan har haka ne waje ba alaika an tu'umina bi anna Allah ta'ala bi anna lillahi ta'ala afwan bi anna lillahi ta'ala yadaini lalle ne in dai har ka san Allah in ya faɗi magana ita ce ba ta wani ba to wajibinka ne ka yarda Allah yana da hannaye guda biyu yadaini in ji malam takidi yace yana da hannaye biyu guda biyu a Hausa ba irin wannan ko hannaye biyu eh dai mu ce guda biyu yadaini shikenan a larabci an gaba an gama in ka zo fassarawa iri ka ce hannuwa biyu wane yare ne yake da irin wannan tsarin ne kam wanda za mu kwatanta da shi fulatanci ma dai sai dai a ce dai sannan a ce didi ko ba ɗaya ni <laughs> eh to haka hannaye sai dai a ce biyu ba maganar a ce a samu wata kalmar da za ta nuna biyu ɗin kadai ba tare da kuma an yi bayani ba amma a turanci ya ake cewa a malam musa a ga zamana mu ji ko akwai karar eh? su gaba ɗaya ma biyun ma hannaye suke cewa da yawa ko hans ko mm. to ko goma ne ma ba hans ba ne <laughs> eh to amma kuma kaga shi ƙura'ani sai ya ce yadaini yadaini kuma a yadaini ɗin ma in ba a maf'ulun bihi ya zo ba ko kuma a mudafi ba kaga za ka ce yadani ko kaga bambancin larabci kenan da sauran duka? to shi yasa ya malam don ya ƙarfafa maka ya ce maka hannaye biyu guda biyu ya daini ithnaini hannaye guda biyu guda biyu kalaka ma adam alaihi salam da su ya halicci annabi adam alaihi salam wa iza qulta al muradu bihima an ni'matu aw al don da haka suke fassarawa yadullah yace ni'matullah yadullah qudratullah to idan kace an ni'matu wal qudra ake nufi da waɗannan hannaye malam yace anan sai mu ce maka kayi wa Allah subhanahu wata'ala gyara ƙulna mu kuma sai mu ce la yumkinu an ya kuna haza huwal muradu ba zai yiwu ba sam a ce wannan shine manufar illa izaji tara'at ala rabbika illa izaji tara'ata ala rabbika sai dai in za ka yi tsauri ka nuna wa ka ƙwarewa in ka nuna tsauri kai ma fa ka kai matsayin da za ka nuna wa Allah ƙwarewa za ka yi wa Allah gyara a to shi kenan izaji tara'ata ala rabbika wa mm, wasafta kalamahu bi al-awsafi ausafil arba'a ka sifanta maganar Allah a kishiyar waɗancan sifofi guda hudu allati kulna wanda muka faɗi a bayanin da ya gabata domin wannan wanda ka kawo ta saba wa wancan wancan kuma duk wanda ya yi magana ta tattaro waɗannan abubuwa har guda hudu to wajibi ne a karbi maganar a yadda ta zo kuma ta Allah ta tattaro waɗannan sifofi don haka wajibi ne ka karɓe ta a yadda ta zo Bai yiwuwa a ce za ka kawo sabaninta illa izajtara'ata ala rabbika sai dai in za ka nuna wa Allah tsaurin kai da iya yi wa wasafta kalamahu bi riddil awsafil arba'a ka sifanta maganarsa da kishiyar wa'ancan sifofi guda hutu allati kulna fa naqulu halillahu azza wa jalla hina ma qala bi yadai shin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya faɗi wannan kalma yace da hannaye na na halicce shi alimun bi anna lahu yadaini fasayaqulu huwa alimu sai ka tambaye shi ka ce shin yana da masaniyar cewa yana da hannaye ya faɗi haka ko bai sani ba fasayaqulu huwa alimu zai ce ya sani fa hal huwa sadiqun to ya faɗi gaskiya ko ba gaskiya ya faɗi ba fasayakulu huwa sadiq bila lallai Allah mai gaskiya ne ko kwakwanto babu wala yastadi wa an yaqula huwa ghairu alimi ko ya sai ce Allah bai sani ba au ghairu sadiq ko bai ba gaskiya ya fadi ba wala an yaqula bihi ma wa huwa yuridu huma ayyan wa ajzan haka kuma bai isa ba wala an yaqula bai isa ya ce ubbira bihima abbara bihima ya yi ta'abiri da hannaye ne wa huwa yuridu huma ayyan yana nufin wasu saboda ya dan yi makuwa ai ba fasaha kenan wa ajizan saboda gazawa zai fadi wannan ma wannan ma ba zai fadi ba wala an yaqula arada min khalqihi an yu'minu bima laysa fihi min as-sifati idlalan ko kuma zai ce yana ba mutane wani abu wanda ba shi ne manufa a nufinsa ba don ya batar da halitta Allah zai yi haka wana ƙulu lahu izan in ku har duk tambayoyin nan ya ba da su kamar yadda muka ce to mallazi yamna'uka me zai hana ka an tusbita lillahi daini. ka tabbatar wa Allah da waɗannan hannaye guda biyu da ya tabbatar wa kansa fastaghfir hmm? rabbaka ko hmm. fastaghfir rabbaka ka nemi gafarar ubangijinka wa tub ilaihi ka tuba zuwa gare shi hmm. wa qul amantu bima akhbara Allah bihi an nafsihi Ka kace nayi imani da da duk ubangiji ya ba da labari game da zatinsa li'annahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi domin Allah shi yafi kowa sanin zatinsa shi yafi kowa sanin kowa ya san zatinsa fiye da kowa ya san kowa fiye da kowa wa asdaqu qilan kuma magana sai ta tafi zama gaskiya wa ahsanu hadisan shi yake da kyawawan zance min ghairihi fiye da waninsa wa tammu irada wa atam ko wa tammu irada kuma shi yafi cikar nufi min gairihi aidan fiye da waninsu har yanzu manufarsa ita ce tafi zama manufa mai kamala fiye da manufar wani wali haza atal muallif don haka malam eh, shekul islam da wannan wallafa ya zo da rahimahullahu ta'ala ya zo bi hazihil awsafis talasa ya kawo mana waɗannan sifofi guda uku wa nahnu zidna malam yace mu ne muka ƙara alwaskun rabi sifa ta hudu din shine albayanu wal fasaha wannan shi a salihul ya ƙara wannan yace shi ibnu taymiya ya kawo mana guda uku yace nahnu zidnal wasfa arrabi mu muka ƙara sifa ta hudu wa huwa iradatul bayani shine bayani da yake duka yana nufi ne lil ga halitta yana nufin gyara ga halitta shiryarwa ga halitta ba yana nufin batarwa ba wa iradatul hidaya lahum kuma yana nufin shiryarwa gare su liqaulihi ta'ala yuridu Allahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum shi yasa malam ya kawo wannan aya a matsayin dalili haza hukmu ma bihi min nafsihi bi kalamihi allazi huwa jami'un lil kalimat al'arba wannan shine hikima ko kuma hukunci da zai tabbata akan abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari bihi da shi an nafsihi daga zatinsa bi kalamihi da kuma zancensa shi yayi zancen don zancen ya tabbatar mana da abin da yake damfare da zatinsa akwai abu kaza da kaza kuma shi ya faɗi kuma a zatinsa ya faɗa don haka ba zai kawo kalmar da za ta zamanto na ƙasu ga zatinsa ba duk abin da Allah zai faɗi wa zatinsa kamala ce allazi huwa jami'un lil, eh, kalimati wanda ya tattaro waɗannan kalmomi al'arba guda hudu fil kalami a cikin zancensa amma ma akbarta bihi al'amma ma akbarat bihi rusulu amma abinda manzanni suka ba da labari fa ko oho to za mu tashi akan ma akbarat bihi rusulu ko karatun yana dan ciccijewa yau Allah ya saka da eh a ni ma har kun taimake ni ai dama na gaji taimake ni gaba ɗaya shafin nima ina ji kamar ma ban taɓa ganin shi Thank you. Allah ce Allah ya karba mana zaɓi Allah ya ɗora mu kan daidai Allah ya afe mana kurakuranmu abinda muka kuskure muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya sani ba da nufin batar da bayan Allah bane da nufin mu shirya muke yi don haka Allah ya dora mu akan shirya ya kawar da mu akan batan Allah ya dacar da mu akan abin da a daidai a koda yaushe daga maganganunmu da ayyukanmu da manufofinmu gaba daya Allah ya gyara mana akwai tambaya ko babu sai mu addu'a Mm. duka haka shari'a ta tsara kowane rai zaman kansa yake Allah ya kare haka Allah kada ya dora mana wannan bala'i musiba ce babba eh, wannan ana yi ne don a kiyaye eh, don a kiyaye kowane sai sai an yi kafaransa daban ne kowanne nasa daban eh, kaga wannan shi yasa idan da ana taka tsantsan za a ga in an zo inda jama'a suke za a tafi a hankali hmm. tafiya a hankali hadarin ma in ya tashi zuwa a hankali zai zo ko amma idan akwai ganganci to idan ya zo shi ma da gangancin din da haka zai zo za a ga sai dai kawai kariya ta ubangiji kaga wani lokaci akwai abin da zai zama ganganci wani lokaci kuma akwai abin da zai zama kuskure domin wani za a ga yana tsakiyar gudu kawai ya amsa kira direba kana fama da rayukan bayan Allah bayan ka ga hawa ga kwana ga ba kai kaɗai ne akan hanyar ba wai ka rika dukawa kana ɗauko waya tana jikin caji kana ta ƙoƙarin haka wai kada wayar cajin ya fita kuma kana baka ɗaga ƙafa ba akwai ganganci ya kamata direba kan ma in ya hau kan hanya ba maganar waya ai ya kamata a ce ka bar amsa waya eh mutum yana ta tafiya fa kan kwalta kaga yana kallon gefe fasin yake nema to tsaya tukuna mana ko ka rage kafa wani in ka tsaye da shi fa sai ya je kaman can kafin ya dawo eh tunda baka gama lodi ba bi a hankali wani kafin ka ya ankara da kai ma ya cauda kuma yana kallon gefe yana neman fasinja bi a hankali mana tun fasinja kake nema ka tafi a hankali wannan shine dalilin da ya safa aka buge salisu yana kallon wani wai mashin a gaban sai zo sai da ya abun nan ya gaga mashin a gaban shi ka gani akwai dan kurakurai da muke aikatawa game da abin da ya shafi tuki ko shakka babu muna fatan Allah ubangiji ya yi eh Eh a eh, wai shi ai ba shari'a zuwa za a ce an yi abi ko ba zai je jinya kowa ba shi bai san rai ba ne bai san tsadar rai ba shi yasa yake cewa ai da ka tsaya ka buge mutum ya zo ya langabe maka gara ka murje shi ka wuce hmm. zuciyar ta bushe ne yaushe ka samu kwanciyar bacci ka kashe mutum ai wanda ka je yana faɗin haka ko a fili zai iya kashe wani ko da gangan zai iya yin kisa Ka fara gaba ɗaya kowanne za a yi masa nasa sai dai Allah yana kallo wanda kamar don asila aka yi mutane suka mutu a cikin watan ba tare da an buge wani ba hmm. shi ma zai yi fara ne ko kodai a ya danganta ai shi ya tsira amma ya kai ta gunda bai kamata ya kai ta ba idan da bai kai ta gunda ba za a mutu ba mm. shine abin da ake kallo mm. don shi a hannunsa yanzu rayuka duka fa kai kake da kunsu yanzu ni sai yi ta saboda kai kana nan mm. ko mu kuma sai mu yi ta wani karatunmu ma ko muna wani lissafi muna kallon ƙasa saboda ai direba yana nan ba mu bane ko duka mu mun sallama maka ne to kai kuma ya kamata ka nutsu hankalinka gaba ɗaya ya komo wani direban in kuka shiga shi zai baku labari duk sai ku shuru hmm. shi ne sarkin korototo har yana waiwayawa baya hmm. to yaushe kai direba ina kai ina surutu hankalinka ya koma inda kake kawai in ma akwai masu surutu bar su su su yi to Allah ya sauke wanda ya sha kwaya kam ya kashe mutum ai kaga wannan ma ba ba maganar cewa kuskure to amma Allah ya sani su abun yakan zo musu don kana tafiya kai kaɗai ma da kafa sai kaga kai faduwar da har zaka mutu to Allah kuma yana sane da irin wannan to idan Allah ya forewa wa mutum kafarar tana nan nau'i nau'i to kaga kamar azumin nan shi ne ya fi zama foro gare mu yanzu domin yawanci mutane cewa suke an yi diyya, ko? Hmm. diyan nan kuma idan da za a ɗora diya ne fa duk danginku sai sun ji jiki duk za a taru sai hukuma ta tattaro ku gaba ɗaya haikun biya kuma kowa sai ya ji jiki a cikin dukiyarsa to kaga dole a ja maka kunne in dai kana mana irin wannan za mu fudda ka a cikin dangin don za ka talauta mu eh <laughs> na nawa <laughs> to amma da yake yanzu ba wannan magana diya kuma rai duka kowane rai ya kuta dole ne akwai haƙƙi ko kai ɗin ko kuma hukumarka yanzu haka idan da duk da aka kashe idan ba a gano waɗanda suka yi kisan ba hukuma za ta biya diya hukumar za ta ɗau matakan tsaro eh, to amma ba a ba maganar diyan nan kawai sai a ce a zo a ba mutane haguri kawai sai a zo a ba ku haguri to ku yi haguri ku yi haguri ga wannan a saya wa 'yan makoki mm. wai masu zaman makoki ya kawo buhun shinkafa ɗaya da galon ɗin mai da eh. ledan magi wai ya kyauta wai saboda bagi ga wannan ya ce kirki gare shi eh, wallahi ciyaman buhun shinkafa ya kawo mana kirki gare shi ina kirki kawo mana diya ko ka nemo wanda suka kashe su su biya mu diya hmm. oh, diyar babanmu muke so mu ba buhun shinkafa ba yauwa diyar babanmu ko ka biya mu ko ka nemo su su biya mu in ba same su ba shi ya biya hmm. shi shugaban gari mai asusun ƙasa dole a cire a cikin asusun gwamnati a biya in ana haka gwamnati za ta yi wasa da rayuwa eh, yadda ake murkushe mutane ishirin gaba ɗaya kawai ka ji an zo ana wallahi gwamna ya yi jimamin wannan abu sati guda yana maganar wai sati guda yana maganar to maganar fasawa kawai ake ana maimaitawa eh to satin ma yanzu an daina in eh, an yi sa'a ma ya yi maganar sai dai wani sa kawai ya yi akwai wakilin gwamnati ma ya zo ya ga abin bai yi ba hmm. ya ce wannan bai yi ba shi kenan in ka ga an ɗau matakin tsaro a kan wata matsala ta kisa to babba aka kashe wani ya taɓa babu labari wai akwai wani dam ko kuma wani kududdufi wa'insu kabilu suka ware kansu kawai su yan ta'adda ne in suka kashe mutum kawai su jefa shi cikin da shi da mashin ɗinsa sai da aka kashe wani babba aka zo aka yashi kududdufin aka rika ganin kasusuwan mutane da mashuna da motoci wanda aka jefa duk da ba a yi ba in fa labarin ya inganta eh? to kaga wannan akwai akwai adalci anan kaga ba adalci anan shi kawai talaka baran mutum ba ne sai mai mukami da kuka naɗa shi ne kawai mutum in an taɓa shi za a dage he an nemo yanci ɗan talaka uban talaka matar talaka ‘yar talaka kuma ba komi ba haka wannan akwai kuskure mm. don haka muna fatan Allah ya gyara mana Allah ya sa irin wa'annan abubuwa a gane inda kurakurai suke a ci gaba da gyara kisa da yawa yana faruwa saboda sakaci da rashin doka yanzu idan da za a samu gawa a gefen unguwarka kai za a kamo a zo a matsa a ce a fudda mana wanda suka yi kisan nan ni mai unguwa eh ina gida ina barci to kai sakaci me yasa ba za ka yi kokari ba a san yadda za a yi a unguwarka ana yawan kashe mutane eh. ana kashe mutane a unguwarka to in kamar mutanen gauyen nan duk yara da suke da tabo sun san su sai ya kira tsofin ce to a an nifa fiɗo ma ɗai wodi tabore ko mm. to yawwa gurti ne motinano bo yanzu za su fito Ke wallahi ko ku fito da shi ko kuma duk ku za a kai yaushe za su zo in hakan ake yi har za su zauna nema inda za su zo ba fa abin da zai gagar hukuma bari in gaya maka duk abin da kaga an bari an bar shi ne kawai wallahi babu wani jeji da za a ce mutane sun buya wai wai an kasa gano su ƙasa guda ake yaƙa a kwace ta eh ballantana wani gungun mutane wai sun buya a wani wuri sun gagara karya ne wallahi akwai munafurci kawai an ɗaure wa ta'addanci ne gindi kawai saboda ba talaka ne ake cutarwa an hana shi noma an hana shi ɗan shagonsa an hana shi ɗan injin nikan da yake yi faca-faca a zo a tarwatsa ko haka kawai kukan kullum kuna kan gudu da katifa akan mota kullum mai kokarin ya samu har ya dauka tifa kaga kullum kan hanya ana gudu su kuma suna can a gidajensu daga na abuja sai na london sai wanda yake a Amerika, su kam sun tsira ‘ya'yansu suna can karatun ma ba sa yi a ƙasar to yadda za a dawo wani mataki ko an yi kisa ba na naka a ciki bai dame ka ba ya eh dai ka yi kukan ƙarya ka yi jimamin ƙarya in ka ga an gane talaka wani abu ne sai in ana son kuri'a mm-hmm. kawai eh, kuri'a kan fa ‘ya'yansu ba sa zaɓensu don lokacin da za a yi zaben ma ƴaƴan ma ko sun zo ziyara za a ce to ku koma don gudun fitina tsaro akwai tsaro ku an san ku ku ƴaƴan wane ne bai kamata kuna kasar ba kaga ƴaƴan su ma ba su zabe su ba ku ne dai ƴaƴan talakkan da aka maida awaki ku ne la sawaki kuma ta fita dukiya sama da rai ne malam yanzu in ka duba custom sun fi kamun dukiyar talakan da take kawowa amma ga rusufti ba su damu da shi ba masu kula da aikin hanyar guduwa shi ne rashin adalcin ke rashin adalci shi dama shi haka yake haddasawa rashin zaman lafiya duk sanda aka samu rashin adalci to ba za a samu zaman lafiya ba sai a samu fitintinu su ta yau amma idan aka ce akwai adalci zaman lafiya lokacin da aka yi ta dauloli ana samun matsala lokacin da umar bin abdulaziz ya hau ya zuba adalci ko ina aka jale kawai ba aka daina ma rufe kanti makiyaya in sun tafi kawai suna bin awakinsu ne don kawai kar dabbar ta bata amma zaki a daji ma ya daina kama akuya balle wani eh saboda adalcin Umar ibn Abdul makiyayi ne yaga kelkeci ya bi tunkiyarsa da gudu ya dambo yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ku zo mu tafi gari akwai wani abu ya faru a gari da ƙyar in ba amirin mumini na ya mutu ba kuma suna isowa gari suka tarda ana kuka ya mutu saboda adalci adalci shi ke kawo zaman lafiya da yaduwar arziki zalunci kuma shi yake kawo tasgaron ƙasa gaba ɗaya ƙasa ta lalace saboda rashin adalci Allah ya sa shugabanninmu su gane haka Allah ya ba su ikon yin adalci Allah ba su masu ba da shawara na gari sallu ala karim ban na buga waya ga in samu labarin alhaji dikko amma ban samu wayar ta wanda na bugawa ya amsa ba ban sani ba don haka dai jiya da lasar kam an ce min da sauki alhaji da sauki sosai ko to Allah ya kara masa lafiya don haka musashi a cikin addu'a da sauran bayan Allah